ko bata san mutum ba takan gaida shi har ma ta ja shi da fira ita ta fara ima binanzir magana suka fara fira sama sama tana ta shan kamshi sai gashi daga baya da suka isa kasar Germany sun kuma haduwa a university daya sun yi mamaki daga nan kuma suka kula zumunci bayan sun yi digiri suka dawo Najeriya sati daya da dawowarsu suka shirya zuwa zuwa shopping mall domin yin siyayya a nan Allah ya haɗa su da su Tajuddin su ma ranar sun je yin siyayya ba su sha wahala ba wurin samun amincewa daga wurinsu in a short time soyayya mai ƙarfi ta kullu tsakaninsu har ta kai su ga yin aure wannan shine farkon haɗuwarsu touch Touch bai tashi sanin wace ce Binanzir ba sai bayan da aka shafa fatiyar aurensu aka kai ta gidan shi. Ta hana abokin ango, ta hana abokan ango shigowa siyan baki. Dama ko time din da aka kai ta gidan family ɗinta ne zalla babu kawaye don ba ta hulɗa da mutane. Anila ce kawai aminiyarta da aka yi musu aure rana ɗaya satinsu ɗaya suka yi suna shan soyayya ta iya tarairaya ta iya tarairaya miji da ba shi hakkin shi akan lokaci sai dai ba ta iya girki ba kuma ba ta iya gyaran gida ba daidai da gyaran gado wannan ba ta sanya za ta yi sa ba saboda tsabar sangar ta da aka yi ranar da ya yi mata complain kan cewa ta yi mishi girki sai cewa ta yi ba a halarci hannayenta don su girka makato abinci ba tsabar bacin rai kamar ya rufe ta da bugu bata iya komai ba sai danna dannan waya ko sallah sai ta ga dama take yin ta don wani lokacin sai dare take hada sallar azhar da isha'i da magarba duk da yi su a lokaci daya salatul fajr kuwa sai karfe goma na safe take yin ta idan ya yi mata nasiha sai ta ce ai ba a kabari ɗaya za a binne su ba mumi ta sanar da ni cewa in yi sharholiya ta sa raina aljanna ta mai raboci. bawan Allah ta ce da yake yana santa haka ya ci gaba da zaman hakuri da ita kullum shine zarya zuwa restaurant cin abinci daga bisani ne da abin ya dame shi ya samu uzir ya kawo ya kwashe komai gami da zaman da suke yi da binanzir ya sanar masa ba karamin tausayinsa ya ji ba a ƙarshe ya ce mishi ya daina zuwa restaurant cin abinci ya rinka zuwa gidansa suna ci idan ma bai iya zuwa kullum sai ya rinka kawo mishi tun daga ranar duk in anila za ta yi girki har da ta take haɗawa daga baya kuma anila ta fara zuwa aiki hakan ya sa suka nemi yar aikin da za ta rinka yi musu aikin cikin gida kada abin ya yi mata yawa ko da uziyar ya sanar ma mahaifin shi mahaifiyar shi hajiya adama game da neman musu neman masu aikin da za su rinka yi musu aiki a gidan shi da na tajuddin cikin sa'a hajiya adama ta yi ma mai aikinta Esther magana akan ta nemo musu masu aiki mutum biyu ba tare da bata lokaci ba Esther su samo musu kannanta ke cikin bukatar aikin yi da masu uku ne kuma marayu suna a cikin bukatar abin da za su tallafa wa rayuwarsu da shi sai gashi Allah ya kawo musu aikin yi sunan kannan nata ana da Janet ana ita ce take aiki a gidan Uzair Janet kuma a gidan Tajuddin rayuwar Janet a gidan Tajuddin ta ta aikatu kamar jaka a wurin binanzir gashi abu kaɗan sai ta rufe ta da bugu saboda tsabar zalunci haka ta jure zama da ita ko don saboda albashin da take samu mai tsoka a wurin taci yana ji da ita mutum ne mai kirkin gaske tun bayan aurensu da sati biyu dai daidai da rana ɗaya taci bai taɓa jin daɗin zama da binanzir ba saboda bakin cikin halinta mahaifinta kanshi kuka yake da ita duk cikin 'ya'yan shi babu mai irin halinta ga shegen yawon tsiya da auren shi aka take fita night club kuma ba yanda zai yi da ita kusan kullum sai sun yi sa'insa da ita hatta cikin shi da ta ɗauka ba irin maganin da bata sha ba don ta zubar da shi amma abin ya faskara Allah ya riga da ya kaddara zuwan shi duniya ita fa duk duniya ba wanda ya isa yi mata faɗa ta ji wata irin bauɗaɗɗiyar mace ce mai wuyar sha'ani hatta Anila ta sha yi mata nasiha akan ta gyara rayuwarta a ƙarshe ma sai ta yaki ce Anila daga rayuwarta ta ɗauki gaba da ita ko magana ba ta haɗa su lokacin da cikinta ya so soma girma kamar ta yi hauka saboda ba ta son ganin shi a jikinta kamar ta sanya hannu ta danna shi ya baje haka take ji taji ya sha kama ta tana kokarin shan magani don ta zubar da shi wanda hakan ya yi silar da har suka yi faɗa da ita kaca-kaca kuma ta ce mishi ko da ta haifu kada ya yi tunanin za ta shayar mishi da abin da ke a cikinta ashe dama jira take ta haifu ta bar gidan shine ta tafi ta bar shi da jariri cikin kwamin wanka dama kuma tun kafin tafiyarta ta ta kori mai aikin gidan su Janet ba tare da sanin sa ba wannan kenan ci gaban labari kuna fahimta dai kam ba kanku ku duhu yake ba mu ci gaba da tafiya bayan sun samu nutsuwa Anina ta ba su shawarar su tafi asibiti don duba lafiyar bebin ta kuma yi mata injection ɗin da ake yi wa kowane yaro da zarar an haife shi domin ba shi kariya a tare suka tafi asibitin wanda ya kasance mallakin anila ne a ƙaramin private hospital a can aka duba lafiyar bebin tana da ƙoshin lafiya bayan dawowar su gina alida ta so ta shayar da bebin amma ta ci ya hana saboda gudun kada ya haramta wa 'yar auren ɗansu wanda su ne shi da uzair su haɗa 'ya'yansa aure duk ita anilan har yanzu shiru a ƙarshe sai dai kanwar mai gadin gidansa ce inna kulwa take shayar da ita dama tana cikin shayar da jikanta da mahaifiyar shi ta rasu ta bar mata watan shi shida a duniya shi ma ya bi mahaifiyarsa baba mai gadi ne ya ba shi shawarar ya ba ta bebin ta shayar da ita bai yi gaddama ba ya amince a ranar ta zo daga kauyensu sai da anila ta je da ita asibiti aka duba lafiyar jikinta tukunna aka ba ta rainon bebin a cikin gidan taj ta ware mata haɗaɗɗen bedroom ɗin da za ta zauna ranar suna yarinya ta ce sunanta unaisa shine sunan da mahaifinta ya naɗa mata amma yana kiranta da angel a matsayin nickname ɗinta bayan kammala sallar juma'a aka yi naɗin suna tun ana saura kwana biyu suna mutanen buzaye suka zo daga ciki har da mahaifiyar har da mahaifiyar tajuddin ya hana su ta tsufa tukub tare da mahaifin shi malam zahiru har da kakar su dija suka zo tare da wasu daga cikin danginsa a daren ranar da suka su kowa ya soma tunanin ina uwar yarinyar take ne sai a lokacin yake sanar da su game da guduwar binanzir da ta tafi ta bar shi da yarinyar ran danginsa ba karaman ɓaci yayi ba sun ji haushin abin da matar shi ta yi daman tun fil azal ba su so ya aure bare ba sun so a ce a cikin dangi ya samu mata ya aura don ba yadda za su yi ne kaddara ta riga fata a ɓangaren taj kuwa ya so a ce onkul abdullahi kanin mahaifin shi yana nan aka yi sunan sai dai kash tun da jimawa suka yi tafiya zuwa South Korea da yake a can kasuwancin shi ya fi karfi. Duk da haka sun yi waya da shi har video call suka kira shi don ya nuna musu bebinsu. Aiko sun sha ruwan mamakin ganin kyakkyawar ɗiyar Tajuddin don ita Hajiya Adama matar uncle ɗin cewa ta yi da zarar sun dawo Najeriya za ta ɗauki ɗiyarta saboda ta raine ta ko a lokacin Taj bai sanar da su game da abin da ya faru tsakanin shi da binin zirba don bai so ya tashi hankulansu ya bari ne sai sun dawo tukunna su ji komai alhamdulillah an kammala taron suna lafiya yan uwa da abokan arziki sun ci sun sha sun shaida zuwan unaisa duniya a ranar tajuddin kamar ya yi hauka saboda tsabar farin ciki domin kuwa ya samu alkhairi sosai wurin abokanan shi da kuma masoyan shi don hada ke ɗin mota ya samu ga kuma kayayyakin da suka rinka haɗawa 'yarsa manya-manyan akwatuna na kayan bebe shi kansa ya samu kyautar shaddoji a daren ranar sunan tare da uzair suka shiga ɗakinsa suna kirga kyaututtukan da ya samu akalla ya samu kuɗi sama da 3 miliyan baya ga kayayyakin da wasu baya ga kayayyakin da ya samu har hawaye sai da taji ya zubar dama shanun da ya yanka a ranar sunan bai karasa biyan kuɗin shi ba bashinsa ya ce har uzir na gargadin shi akan kar ya dauki abin da yafi karfin ya saya musu rago kawai ya wadatar amma ya ce ina yar shi ta fi karfin rago sai dai sa sai gashi Allah ya rafa mishi asiri sai da Sadija suka yi wata ɗaya cir tukunna suka shirya komawa buzaye sun yi tunanin Taj zai bar musu yarinyar ne su tafi da ita can kauyensu buzaye kafin ya samu matar aure amma ina ko da suka zo mishi da maganar tafiya da bebin shi sai da ya juya musu keya alamar ba zai bayar ba don dole suka hakura dama dijan ce ta matsa su tafi da ita amma mahaifiyar shi ya hana su sam bata ayyana hakan ranta ba musamman ma da ta ga yanda inna kulluwa kamar baba mai gadi ke kula da ita sai hankalin ta ya kwanta ba karamin alkhairi ta ya yi musu ba lokacin da za su tafi kusan abin da ya samu ya kasa uku ya ba su kashi ɗaya kashi ɗaya kuma ya ba uziyar aminin sa amma yake karɓa sai ma ya ƙara mishi sun yi rabuwar arziki da iyayensa suna ta sanya mishi albarka har kwalla sai da ya zubar bayan tafiyarsu Allah sarki rayuwa kenan a bangaren inna kulo kuwa baby tana samun kyakkyawar kulawa a wurinta duk da ba a tare suke ini ba kuma ba a tare suke kwana ba saboda taj da kullum yana manne da ita sai dai ba duk lokacin da ta fara tsala kukan yunwa da kanshi yake ɗaukar ta ya kai ma inna kulwa ɗakinta ya ki yarda ya bar mata yarinyar saboda ya mutu a kan santa ko na sekon bai san rabuwa da ita zuwa aiki ne kawai ya yi mishi cikas ba karamin abu ke raba shi da bebinsa ba ko aiki ya je yana dawowa jiki na rawa yake zuwa ɗakin in na kulluwa ya ɗauke ta idan dare ya yi kuwa dama a tare da ita yake kwana saman kirjinsa yake kwantar da ita su sha baccinsu a daren ranar wata alhamis ne yana zaune saman sofa yana danne-danne a cikin laptop ɗinsa ya jiyo sautin durar motoci a lokacin Angel tana a hannun na Kulu. Bai kai ga zuwa ya ɗauko ta ba, yana jira ya kammala aikinsa ne kafin ya amso ta don su kwanta. Zugudun yayi yana jiran ganin wane ne ya kawo mishi ziyara a irin wannan lokacin kusan karfe tara na dare. Daga wajen falon ya ji an yi mishi sallama, muryar babban mutum. Da sauri ya kalli agogon da ke manne a bango kusan karfe tara na dare. Duk a tunanin shi Uzairu ne, don bai ɗauki muryar ba. hakan ya sa shi ɗan ɗaga murya tare da cewa come in turo kofar aka yi a hankali ya shigo bakinsa ɗauke da sallama da mamaki akan fuskar touch yake kallon sa babban mutum ne yana sanye cikin kaya na mutunci na hausawa shadda tare da malum malum mutum mai cikar kamala fuskar sa ɗauke da murmushi ba kowa bane face alhaji ubaidu mahaifin binanzir kaka ga angel fuskar touch ɗauke da murmushi ya mike tsaye yana kallon shi kowannensu da abin da yake sakawa a ran shi Taj, na san ban kyauta ba. Wallahi na ji kunyar haɗa ido da kai. Cikin sanyin murya yi magana. Da sauri Uzair ya karasa inda yake a tsaye. Ya miƙa mishi hannu don sa gaisa. Girgiza kai yayi tare da cewa bana jin zan iya haɗa hannu da kai don ban cancanta ba. Tausayin shi ne ya kama Taj cikin sanyin murya ya ce kada ka sanya damuwa a ranka komai ya wuce. Damuwa ce karara akan fuskar shi. Ɗa ne ka haife shi baka haifi halinka ba. Murmushi Taj ya ɗan sake kafin ya riko hannun shi zuwa cikin falon suka zauna saman sofa suna fuskantar juna baba yaushe kuka dawo kasar ban sani ba ya kuma jikin naku jiya muka dawo jiki yayi kyau alhamdulillah wallahi taj na so na zo tun lokacin da aka kira ni a waya ka sanar da ni rashin hankalin da binin zir ta yi maka na ji takaicin abin nan kiris ya rage in kwashe mata albarka ya kai karshen maganar fuskarsa duk a hautsi ne bawan Allah da alama ya ji jiki tun lokacin da Taj ya haɗu da Binanzir kafin auren su mahaifinta baya kasar saboda lalurar da yake fama da ita na ciwon kafa mai raɗaɗin gaske. Alhaji Ubaidu tsohon gwamna ne bai jima da hawa mulkin ba shekara ɗaya kacal lalurar ta same shi ba karamar wahala ya ci ba don kowa ya yi tunanin ba zai rayu ba kullum ciwon nashi ba sauki ƙara gaba yake yi gashi mutane suna matukar son sa yana da farin jini sosai adalin shugaba ne mutumin kirki mai son talakawa ga kyautata musu da yawa suna tunanin abokan hamayya ne suka yi mishi asiri wanda hakan ya sa shi ajiye shugabancin kuma tun daga lokacin zaman Najeriya ya gagare shi da zarar ya bar kasar sai ya ji sauki da zarar ya dawo sai ciwon nashi ya dawo sabo tun daga nan ne ya bar kasar gabaki ɗaya tare da iyalansa ya koma Dubai da zama Binanzir kaɗai ya bari a nan saboda auren da ta yi Allah ya ƙara lafiya Allah kuma ya kare ku daga sharrin makiya da mahasada amin amin tajo ai ina ganin sakon gaisuwarka da kake turo min kullum ta waya ina jin daɗi sosai shiru suka danyi kafin alhaji ubaidu ya ci gaba da magana abu na biyu da ya kawo ni wurinka na farko ina mai baka hakuri game da abin da bananzir ta aikata maka yanzu haka maganar da nake yi maka na yafe ta a cikin zuri'ata saboda ba ta jin magana ta Ta bi na. tun kafin ya kai karshen maganar ta ce saurin katse masa hanzarinsa kada a yi haka baba a yi mata uzuri dukkanmu nan babu wanda ya san dalilin da ya sa Bananzir ta gudu ta bar yarinyarta kowa ya san tsakanin uwa da ɗanta akwai soyayya mai karfi ni na san ba haka nan Bananzir ta tafi ba dole akwai wani abu da ya silar tafiyarta girgiza kai Alhaji Ubaidi yayi baka san halin halinta bane ni da na haife ta ni na san halin kayana ta gagara kowa halinta sak da na jarum da na ja da na jatumarta dama kaddara ce ta sa na auro ta ta ce dan sake a dai ya hakuri baba ba zan bari a yi barna ina kallo ba binanzir so take ta ja min zaki a idan jama'a tana so ta zubar min da mutunci na da kuma kimata sai ka ce ita ta haifi kanta babban abin da ya fi damuna ban san a ina take rayuwa ba ka baki ɗaya ta kashe layukan wayarta na sa abinci ciko min ita amma an neme ta kasa ko sama babu ita ita kaɗai ta san uwa duniyar da ta shiga dakatawa ya ɗanye da yin maganar yana mayar da numfashi taji kuwa tuni jikinsa ya yi sanyi duk da basu yi zaman lafiya da zira ba hakan bai sauya komai daga san da yake yi mata ba yana jinta sosai a cikin ransa kusan tun ranar da ta gudu kullum sai ya jaraba kiran layinta da daddare ko sallah zai sa ta da daddare ko Allah zai sa ta bude shi amma kullum a kashe yake samun sa Alhaji Ubaidu ce ta katse masa tunaninsa ka sawake mata kawai da taje da taje ta aikata zina da ta je ta yi ta aikata zunubi da aurenka a kanta don na san ba dawowa za ta yi ba girgiza kai ta ce yayi baba ba zan iya ba zan jira ta ne har ranar da Allah zai dawo min da ita na san za ta dawo ne duk daren dadewa gyada kai Alhaji Ubaidi yayi abinda nake fata kenan yanzu ina jikar tawa take ne ina so na ganta tana hannun inna kulu kanwar matar mai gadi na ce ita ce ke shayar da ita Allah sarki amma na ji daɗi sosai ka ɗauko min jikata na ganta kafin na tafi da yake ba ni kaɗai na zo ba akwai escort ɗina da ke a waje suna jira na amsa masa yayi da to kafin ya miƙe da sauri ya nufi korido ɗin da za ta sada shi da ɗakin na kulluwa lokacin da ya ƙarasa a kwance ya samu na kulluwa tana bacci angel kuma na kwance a gefenta an sanya mata kayan sanyi jikinta sai faman tsotsar yatsar da take yi murmushi ne ya sake murmushi ne sake tare da kai hannu ya dauke ta ya fito da ita karasawa ya tare da mika ma Alhaji ubaidi ita wani irin farin ciki ne akan fuskarsa tabarakallahu ahsanul qalikin taj kaga ikon Allah yarinya yar kyakkyawa sai ka ce rainan turai wannan idan ta girma ai za ta iya ciyo mana gasar sarauniyar kyau ta duniya murmushi taj ya sake yana kallon shi addu'o'i ya shiga karantowa yana tofa mata taj na amsawa da amin amin har ya kammala yi mata addu'ar fira sosai suka yi da surikin nashi har lokacin angel na a hannun shi sai da ya tashi tafiya ne tukunne ya miƙa mata ita insha Allahu zan rinka zuwa akai-akai ina duba jikata yanzu ka tura min account number ɗinka insha Allahu zaka ga sako na nagode sosai Allah ya kiyaye hanya idan an ji wani labari game da Binanzar, dan Allah a sanar min kada ka damu sirkina duk inda take na san tana sane da yarata da ta bari ba dan saboda ita za ta dawo ne ko dan saboda ita za ta dawo ne har wajen da suka yi fakin na motocinsu suka gudu touch ya riko shi da sauri wani bodyguard ya bude mishi mota ya shiga a jerin motocin suka fice fitar suke da wuya ba zato ba tsammani sai ga alert na miliyan ashirin ya shigo wayarsa ya yi farin ciki sosai da kuɗin nan dama yana ta tunanin yadda zai tafiyar da rayuwar shi da kuma rayuwar 'yar shi ga kuma iyayen shi da yake taimaka mawa ga kuma albashin baba mai gadi salari din shi ba su isa ya rinka daukar duk wani responsibility nasu a ranar yayi kwanan farin ciki Allah sarki wannan kenan bayan wani lokaci alamu sun nuna cewa Angel ba karamar fitinanniya bace don tun bayan wata ɗaya da aka haife ta Taj yayi kwana da yin bacci cikin kwanciyar hankali saboda tsabar kukanta da yake a ɗaki ɗaya yake kwana da ita saboda tsabar san da yake yi mata ko na sekon bai rabuwa da ita sai suna bacci idan ta tsula ihu tamkar wanda za a zararanta ranta har asibiti ya mayar da ita don a duba lafiyarta still bincike ya nuna tana da ƙoshin lafiya inna kuwa kuwa da ke shayar da ita lokacin da ta fara haƙora biyu a gaba ba karamin azaba take sha ba Garatsa mata cizo take yi baiwar Allah ba ta sanar da ta halin da ake ciki ba Bata sanar da ta halin da ake ciki ba kullum sai ta yi zazzabi duk da tana samun kulawa a wurin shi duk wani nauyi nasu ya ɗauke musu shi Hata abincin da take ci wanda ke gina lafiyar jikinta anila ce ta rubuto musu komai ta ce ya siya mata lokacin da babi amin lokacin da baby ta fara rarrafe a wata na shida ta yi barna kamar za ta haukata musu gidan da rarrafe take baro da kaya su zube kasa ta kacaccala su akwai ranar da ta samu wasu muhimman takardu na taj ta kyakketa su into pieces ranar har zazzabi yayi saboda muhimmanci kuma idan ta yi barna ta ga ya zabga tagumi yana kallanta sai ta babbaka dariya kamar babban mutum haka sautin dariyar ta yake a lokacin da ta kai shekara ɗaya da rabi da kanta ta daina shan nono hakan ya sa inna kulwa ta yaye ta a washegar ranar da ta yaye ta ta sanar da Taj maganar komawar ta kauyensu yi mamakin jin za ta tafi duk da irin rayuwar hutun da take yi a gidan. ba don ya so ba ya sallame ta kuma ya yi mata alkhairi sosai baiwar Allah ita kanta ba dan taso ba ta bar gidan sai dan zargin wani abu da take yi game da yar shi to fa me take zargi game da yar nan kuma je zuwa duka labarin nan shimfiɗa ake har yanzu bayan tafiyarta kamar an ƙara ma yarinyar rashin ji har tsoro take ba ta ji saboda karfin halinta akwai wani lokaci da da ta addabe shi da barna sai ya rinka ɗaura mata saman firij da ke ajiye a falo sai rinka ɗaura ta a saman firij da ke ajiye a falo sam ba ta so yana ɗaura ta a sama tun tana mishi kuka a ƙarshe sai gashi idan ya ɗaura ta da zarar ya bar wurin sai ta faɗo ƙasa ta ci gaba da barna abin ya ɗaure mishi kai yarinya sai ka ce aljana ranar da ta ƙure shi keji ya sa aka yi mishi mai girma har da makullin rufewa ya saka ta a cikin kajin amin ya saka ta a cikin kejin ya sa makulli ya rufe a tsakar falo ya ajiye ta shi kuma ya koma saman sofa ya kwanta yana kallon ta ranta ya ɓaci sosai tun tana gwaranci har ta kai ga fashe mishi da kuka Tausayin ta ya kama shi har bai san lokacin da ya fiddo da ita daga cikin kejin ba ya rungume ta yana ta, har ya samu ta yi bacci a daren ranar daga zuwa yin sallar isha'i ya dawo ya taras ta balla mishi laptop ɗinsa da yake aiki da ita idanuwan shi suka yi jawur gashi bai iya koda yi mata tsawa ne balle a je ka bugu a ce ya ɗauke ta ya nufi gidansu Nila da ita ya kai musu ya ce ya ba su kyauta su riƙe ta a wurinsu ba karamin farin ciki suka yi ba hannu biyu suka karɓe ta ashe zaune bata kare ba a tunanin shi ya samu hoto. dare ranar bayan yayi wanka ya zura kayan baccin sa ya kwanta cike da farin ciki yau zai yi bacci hada shari share wuraren karfe sha biyu da minti talatin na dare can cikin bacci irin kajin mutsu-mutsun mutum a jikinsa hakan ya sa shi farkawa daga bacci ya kai hannu ya kunna fitilar gefen gadon kamar an ce ya dago karaf idanuwan shi suka sauka akan baby angel da ke kwance a jikinsa ta kankame shi wani irin tsoro ne ya ziyarci zuciyar shi a firgice yake kallanta har wani murna har wani murmushi take sakar masa yarinyar da ba za ta wuce shekara uku a duniya ba abin yayi mugun daure masa kai ta ya aka yi har ta yi yawon da za ta iya kamo hanya daga gidan taj da ke a jikin gidan shi ta dawo gida karfe sha biyu da rabi na dare ba tare da jin tsoro ba jiki a sanye ya shiga yi mata addu'o'i yana tofa mata a saman kanta wai ko da shedanin aljanu ne suka shafe ta sai faman lumshe ido take yi alamar bacci za ta yi babu yanda ya iya haka ya kankame ta a kirjinsa yana shafa sumar kanta sai gashi bacci ya dauke ta ba da jimawa ba shi ma bacci yayi awon gaba da shi wuraren sallar asuba Uzair da Anila suka buga uban sammako hankalinsu a tashe yarinya ta ɓace duk sun rode suna shiga falon gidan suka ci karo da taj tare da angel zaune saman dining chair hannun shi rike da kofin ti yana bata a baki tana sha a ruɗe suka kalli juna saboda tsabar mamaki kafin mata je yi musu bayani uzar ya rufe shi da fada yana cewa dan me zai je ya dauki yarinya ba tare da ya fada musu ba yasa duk sun tashi hankalin su sai da ya kammala zazzaga mishi masifa tukunna tace ya ce wallahi ba ni na dauko ta ba da kanta ta dawo a su kwane anila ta ce wai da gaske ita ta dawo da kanta kafin ta ce ba su amsa angel ta riga shi cewa eh da kafafuna na dawo kuma ba baba mai gadi kuma baba mai gadi ba shi ya bude min kofa ba ni na bude da kaina tana magana tana cije labba kamar yar daba tashin hankalin da ba a sa mishi date cike da tsantsar mamaki suke kallanta ta yaya aka yar ta iya bude kofar da ake rufewa da ki girgiza kai ta ce yayi lamarin baby sai addu'a ina kwance jiya wuraren karfe 12 da rabi na dare na ji motsin mutum a jikina ashe ita ce ta dawo ba karamin tsorata nayi ba tabbas sun fara zargin yarinyar tana da aljanu shiru kawai suka yi ba tare da sun sanar ma touch abin da suke hasashe ba a daren ranar Alhaji Ubaidu ya kara kawo musu ziyara kamar yadda ya saba duk in yana kasar sai ya zo kuma duk in ya zo sai ya kashe ma Angel kuɗi kamar hauka kafin ya tafi a washe garin ranar da safe ba zato ba tsammani sai ga text message an turo mishi da bakuwar namba binanzir ce ta yi sakon ba komai ta rubuta ba face tana neman saki a wurin tashi kuma kada ya yi tunanin za ta dawo ta tafi kenan har abada abin abin da yasa ya yi farin ciki da sakon sanin cewa tana a raye hakan ba karamin kwantar masa da hankali yayi ba har bibiyar numban da ta tura sakon yayi amma a kashe same ta ya ji takaici sosai tun yana sa ran dawowar binanzir cikin rayuwarsa har ya da rai ba dan ya so ba ya tura mata da text na number ya san wata rana dole ta bude ta gani saki ɗaya yi mata a cikin sakon da ya rubuta mata a ranar uncle Abdullahi ya dawo Najeriya Uzair ne da kanshi ya dauko su a airport zuwa gidansu. Tsabar farin ciki a wurin su bakin su kasa rufuwaye, musamman Mataj da Hajiya Adama ta yi murnar ganin su. Cikin koshin lafiya ranar yini ta yi da Angel a wurinta. Tun dawowarsu Angel a wurinsu take kwana ba komai yafi ba Taj mamaki ba face irin yadda yarinyar take nutsuwa a gaban mutane amma idan shi da ita ne ta rinka barna kenan kamar beran gida Allah sarki wannan kenan a kwana a tashi yau Angel ta kai shekara biyar cif a duniya a wannan lokacin Uncle Abdullahi ya kuma tafiya zuwa South Korea Hajiya Adama ta so ya bar musu Angel su tafi da ita can ta yi karatunta amma Taj ya kiya duk irin alkunyar shi amma ya gaza jure rabuwa da ita babu yanda suka iya haka suka tafi suka bar mishi yar shi Anila kuwa shiru har wannan lokacin ba ciki ko bari bata taba yi ba abin ya dame ta sosai shi kanshi Uzair ya shiga matsananciyar damuwa har sai da ya yanke shawarar zuwa asibiti idan don a lafiyar su, amma wani abin mamaki lafiyar su kalau daga ita har shi lokaci ne bai yi ba ganin sun damu ne ya sa ta ji zaunar da zaunar da su yana kwantar musu da hankali har ya basu labarin iyayen shi da suka ɗauki shekaru da yin aure kafin Allah ya basu haifuwa tunda suka ji hakan sai hankalin su ya kwanta har suka daina sa damuwa a ransu a bangaren baby Angel kuwa a tunanin su idan ta fara girma za ta rage barna da rashin ji ashe yanzu wasan ya fara tun tana shekara uku ya sanya ta nursery har da islamiyya saboda bakin da Allah ya yi mata rana ta farko da ta fara zuwa makaranta ta samu 'ya'yan mutane ta rinka gyartsa musu cizo ita fa ko kallon ta kai to ka shiga huruminta saboda jarabarta kusan makarantar kusan makaranta biyar ana sallamar ta saboda ba za su iya control ta ba gashi ya hana a dukar mishi ya ko tsawa bai so a yi mata sai dai bayan idan shi da kyar aka samu Angel ta daina cizon 'ya'yan mutane tunda yi mata faɗa, abin bai taba yi mata ba tunda yi mata fada abin da bai taba yi mata ba ranar fushi ta yi take cin abinci da kyar ya lallashe ta ya samu suka shirya da ita wata rana zai tafi wurin aiki da marece tana bacci ya tafi ya barta a saman gado a tunanin shi har ya dawo bata tashi daga bacci ba bayan fitar shi da rabin awa ta farka tana jin yunwa gashi sam bata da juriyar yunwa kai tsaye ta nufi kicin tana kiciniyar ɗaura girki ta sanya kujera a gaban gas ta samu ta haye sama har ta kai yadda za ta iya ganin saman gas kuka din dama ta san yadda yake kunna shi saboda wasu lokutan a tare da ita yake shiga kicin yayi girki to yau dai ga Angel za ta yi practicing abin da ubanta ke yi a gabanta yana wurin aiki aka kira shi a waya ana sanar da shi cewa gobara ta kama a gidan shi hankali a matukar tashi ya shiga mota ya nufi gidan yana zuwa unguwar ya hango motar 'yan kwana-kwana a kofar gidansa duk ya bi ya rude babban tashin hankalinsa ina angel dinsa?" kada a ce wuta ta ci ta da gudun gaske ya fada cikin gidan su uzair suka bi bayansa dama sun zo hada anila a ruɗe ya shiga kwala mata kira angel angel kamar makoshinsa zai ballo tunda suka ji cewa yarinyar tana a gidan wutar ta kama nan fa hankalin kowa ya tashi sai da suka gama shan wahalar neman ta ba zato ba tsammani suka same ta a cikin bedroom ɗinsa a tsakiyar gado hannun ta rufe da robar yogurt mai sanyi tana sha da gudu suka nufe ta gabaki ɗaya suka rungume ta kowa yana faman sauki ajiyar zuciya abin da ya faru ashe bayan ta kunna gas ta sako daga saman ciya din sai ta tuna akwai egot da ice cream a cikin fridge shine ta je ta dauko ta shige daki tana sha sam ta manta da ta bar gas a kunne duk wannan bidiran da ake yi na gobara ta kama ita bata ji ba baba mai gadi ne ya ga hayaki na fitowa ta cikin gidan a hanzarce ya shigo ciki dan ya ga me ke faruwa ko da ganin hayakin a kicin yake fitowa jiki na rawa ya nufe shi nan ya ga wuta ta kama jawur tana ci jiki na rawa ya watso da gudu waje yana neman agaji angel ta sha faɗa a wurin touch kuma duk da laifin da ta yi mishi ko dungurinta bai yi ba kaɗan daga cikin mummunan halin angel shine ba ta barinsa ya yi bacci muddin ta farka to shi ma dole ya farka daga bacci baccinsa ya ƙare idan suka fita yawon shakatawa komai ta gani tana so ko da a hannun wani yake to dole a mallaka mata shi idan ba haka ba hmm, za a ga tashin hankali bayan wannan ta iya jin fada idan suka je unguwa komai ta gani sai ta dauka ta jefar ayi ta nema tana ji ba za ta fada ba ba za ta taba cewa ita ta dauka ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba dan jin ci gaban labarin mu haɗu a kashi na uku kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashi na biyu farkon haɗuwarsu a cikin jirgi ne suka fara sanin juna a lokacin za su tafi jaminin karo karatu sun zauna a sit ɗaya cikin jirgin kasancewar Anila ta cika shariya ba ko ba ta san mutum ba ta takan da shi har ma ta ja shi da fira ita ta fara ima binanzir magana suka fara fira sama sama tana ta shan kamshi sai gashi daga baya da suka isa kasar Germany sun kuma haɗuwa a university ɗaya sun yi mamaki daga nan kuma suka kula zumunci bayan sun yi digiri suka dawo Najeriya sati ɗaya da dawowarsu suka shirya zuwa zuwa shopping mall domin yin siyayya a nan Allah ya haɗa su da su tajiddin su ma ranar sun je yin siyayya ba su sha wahala ba